imani sadaka da sada zumunci suna hana mutuwa ba imani suna hana mummunan ƙarshe sannan kuma suna tunkuɗewa bawa abin ƙi da abin ƙyama da abin da ake ƙyama a al'ada ko a addini Allah zai raba ka da aikata shi duk abin da ake ƙi a aikata shi a al'ada ko a addini Allah zai hana ka aikata shi sannan abu na tara da ake so a aikata ranar ashura shine iyadatul marba iyadatul marba zuwa gaida marasa lafiya zuwa dubiya dubiya gaida mara lafiya domin zuwa duba mara lafiya a irin wannan rana yana daga cikin ɗabi'un 'yan aljanna imamu tirmizi ya rawaici hadisi kuma ya ce hadisun hasanun hadisi ne kyakkyawa daga abi horaira allah ya ƙara mar yadda shi kuma daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam yana cewa man ada na nadahu munadin minas sama'i ɗibta wa ɗaba mamshaka wata bawwa ta min aljannati manzila duk wanda ya ji duba mara lafiya i gaishe shi a gida ko a asibiti to wani mala'ika mai kira zai kira shi daga sama zai ce da shi rayuwarka ta daɗaɗa tattakinka shi ma ya daɗaɗa ka tanada wa kanka masauki a aljanna mutuwa kawai ake jira ka yi ka je ka shige sannan ibnu hibban ya rawaici hadisi daga Abi idin al Allah ya kara mar yadda cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khamsun man amila hunna fi yawmin katabahu Allah min ahli al-janna akwai waɗansu abubuwa guda biyar duk wanda ya aikata su a rana ɗaya Allah zai rubuta shi daga cikin 'yan aljanna to ba inda wannan aiki ya dace ka yi su kamar ranar ashura abu na farko man ada maridan wanda ya je gaida mara lafiya shine na farko na biyu wa shahida janazatan ya je ya halarci jana'izan wani musulmi na uku wa sama yauman ya azumci wannan rana da yake ciki na hudu wa raha ilal juma'a ya tafi ya sallar juma'a sai dai wannan shekara ashura ba ta dace ranar juma'a ba kamar shekarar da ta wuce ita ce aka yi ta ranar juma'a to amma abubuwan da ka san ka saba yi na ranar juma'a sai ka yi a ranar ashura din abu na biyar wa'a a takara kabata ya yanta kuyanga waɗannan abubuwa guda biyar duk wanda ya aikata su a rana guda za a rubuta sunan shi cikin yan aljanna to yan uwa a ranar ashura bayan ziyarar sharifai da ziyarar waliyai da ziyarar malamai ahalus sunnati da ake so a yi da kuma ziyarar 'yan uwa dangi na jini na zumunci ka ziyarci dangin mahaifinka ka ziyarci dangin mahaifiyarka sannan zuwa gaida mara lafiya ana so idan ka je wurin mara lafiya din kar ka zauna ka cika shi da surutu kar ka zauna ka dinga kallon shi yana wayo wash wayo wash wayo Allah wash kana kallon shi dan ka fito ka zo majalisa ka dinga bada da labari wani fa yana jin jiki kar kai wannan abinda ake so da ka zo dama ka taho masa da lemu da ayaba da ɗan abin da yake ɗan daɗaɗa bakin mara lafiya to sannan sai ka zo da ɗan kuɗi dubu biyu a aljihunka ko sama da haka ko gwargwadon abin da Allah ya baka kana zuwa kar kai wata-wata je ka kusa da daidai kansa sai ka ɗan zauna sai ka ce as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfika as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an ka. as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfika ina roƙon Allah ubangiji wanda yake mai girma ubangijin al'arshi wanda yake mai girma da ibaka lafiya ya zo a hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara mar yadda ya ce annabi alaihi salatu wassalam ya ce man ada mariran falam yahdur ajaluhu فقال إنه سبع مرات أسأل الله العظيم Rabbal العرش العظيم an yashfi ka illa afahu Allahu min zalikal marab duk mutumin da iji igai da mara lafiya da ya je ya karanta masa wannan addu'a kafa bakwai as'alullah al'azima rabbal Arshi azimi an yashfi ka annabi alaihi salatu wasallam ya ce shi wannan mai jinya mutumin nan da ka je ka gaida mara lafiya in dai ba ciwon ajali yake ba ka karanta masa wannan addu'a kafa bakwai Allah zai warkar da shi wannan hadisi abu dawud ne ya rawaice shi tirmizi kuma ya kyautata shi sannan ibn hibban ya rawaice shi hakim kuma ya ce sahihun ala shardil bukhari sannan yan uwa ranar ashura mai kokari mu je mu duba marasa lafiya mu gaishe su a irin waɗannan ranaku ne ake karfafan mutane zuwa gaida marasa lafiya domin kuwa aiki ne wanda yake sai ɗan aljanna ne zai yi shi ya dace ga dukkan wanda zai je gaida mara lafiya a ranar ashura idan ya je gaida mara lafiya bayan ya gaishe shi ya ce masa as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfika sai ya ce masa ni ma kai mun addu'a idan hankalinsa yana tare da shi kenan bai rabu da hankali amma idan yana tare da hankalinsa to kai ma da ka je gaishe shi ka nemi ya maka addu'a domin ya zo a hadisi daga sayyidina umar ibn al-khattabi Allah ya kara mar yadda ya ce annaba alaihi salatu wassalam ya ce iza da khalta ala maridin murhu an yad'u laka fa inna du'a'ahu ka du'a mala'ikati idan ka je ka gaida mara lafiya an kai masa addu'a shi ma mara lafiyan ka ce maka addu'a domin addu'an mara lafiya kamar addu'ar mala'iku ce rawahu ibnu majah kuma an sani marasa lafiyan ma hawa hawa ne akwai mutane iri iri akwai musulmi akwai mumini akwai musulmi akwai siddiqi akwai salihi to ya kamata bawa ya rika lura ta irin mutanen da ije da marasa lafiya ne ko da mutum ba malami ba ne ba mutum ba wai sharifi ba ne amma dai ka san mutumin nan mumini ne ka je gaishe shi a asibiti bai da lafiya in ka mai addu'a shi ma ka ce maka addu'a domin imamu dabarani ya da hadisi da isnadinsa daga anas ibn malik Allah ya kara mai yadda cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce udul marba ku rika zuwa asibiti ko gida kuna gaida marasa lafiya wa murruhum in kun gaishe su kun musu addu'a ku umurce su suma falyad'u lakum suma su muku addu'a fa inna autul maridi mustajaba yin addu'a daga bakin mara lafiya karɓaɓɓiyar addu'a ce wa zambuhu magafurun domin zunubansa abin gafartawa ne a wata riwaya ta abdullahi dan abbas allah ya kara mar yadda ya ce annabi la turaddu da'awatul marid hatta yabra ba a juyar da addu'an mara lafiya in yayi addu'a har sai ya warke so da duk sanda mutum bai da lafiya wa wani wali ne shi ma a kwance kawai shi rashin lafiya in Allah ya dora mutum rashin lafiya to yakan ba shi dama kuma in yayi addu'a Allah ya karba so da in ka zo duba shi ka masa addu'a ka nemi shi ma ya maka addu'a domin addu'arsa karɓaɓɓiya ce wannan shine abu na tara da ake so a je a yi a ranar ashura to sai kuma abu na goma wanda shine takalimul azafir wato yanke farci ana so a ranar ashura a yanke farci ana so a ranar ashura a yanke farci domin kuwa sun ce duk mutumin da yanke farcensa a ranar ashura ko ranar juma'a Allah ta baraka ta'ala zai fitar masa da cuta daga wannan tsakanin farata nashi kuma Allah zai ƙara masa lafiya ingantacciya a cikin jikinsa sannan hujjatul islami abi hamid muhammad bin muhammad bin muhammad al-ghazali Allah ya kara mar yadda ya faɗa a cikin littafin littafinsa iya ulumuddin juz'i na ɗaya shafi na ɗari da sittin da biyu daga abdullahi ɗan mas'ud Allah ya ƙara mar yadda ya ce annabi alaihi salatu wassalam ya ce man kallama azfarahu yawmal jumu'ati akhraja Allahu azza wa jalla minhu da'an wa adkhala fihi shifa'an duk mutumin da yanke farcensa ranar juma'a Allah tabaraka wa ta'ala zai fitar masa da cutar da take cikin jikinsa zai shiga masa da lafiyar da likita ba zai iya bashi ba to haka nan kuma ana so a yi aski wato dai ma'ana tsafta a rage gashin kai a rage dukkan gashin da ke cikin jikin mutum kowane wuri mutum ya rage wannan gashi bayan ya yanke farcensa kuma ya shafa turare ya zama cikin tsafta ya yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yawaita zikiri ambatan Allah yawaita karatun alkur'ani sannan ya yawaita zumunci ziyara sadaka kyauta taimako da sauransu a ranar ashura na goma sha ɗaya da ake so a aikata a ranar ashura ne. da zarar cewa rana ta hudu a ranar da ya da hannu ɗaya na dama Ya shafa wannan ruwan a kansa idan ya shafa wannan ruwa a kansa sai ce hasbi wa kafa liman da alai wara Allah muntaha mani ita sama bi hablillahi naja hasbi wa kafa liman da laisa wara Allah muntaha mani ita sama bi hablillahi naja hasbi Allah wa kafa liman da laisa wara Allah muntaha mani ita sama bi hablillahi naja to daga nan sai ya tashi sallah na fara raka'a biyu kowace raka'a zai karanta fatiha ɗaya ayatul kursiyu ɗaya raka'a ta biyu fatiha daya. da wanzalna hazal qur'ana ala jabalin kafa ɗaya har zuwa ƙarshe to bayan yayi sallama sai wa annabi salati sallallahu alaihi sallama da kowanne ya iya amma salatul fatiha lima a gulika ita aka fi so idan bai iya ta ba to ya kowanne irin siga ya iya kafa ɗari to daga nan sai ya ce ya awwalal awwalina ويا آخر الآخرين لا إله إلا أنت خلقت أول ما تخلق في هذا اليوم وخلقت آخر ما تخلق في هذا اليوم أأتني فيه خير ما أوليته منه أوليائك وأنبيائك وأسفيائك من الثواب وأعدني جميع ما أعطيتهم فيه من الكرامات بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه daga nan ana so kuma a karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir kafa bakwai hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir kafa bakwai to sannan abin da ake so a aikata na goma sha biyu a ranar ashura shine duk yadda za ka kai da ziyarce-ziyarcen bayan Allah da kuma sadaka da taimako da alkhairi kar ka taɓa mantawa da addu'a ga iyayenka da malamanka da shehannanka kai addu'a ga iyayenka uwa da uba bayan ka ƙaddamar da hadiya gare su ka karanta fatiha ɗaya ayatul kursi goma ƙulhuwallahu a ƙafa sha ɗaya salatul fatiha lima a gulika ƙafa goma sai ka karanta suratu yasin ƙafa uku to daga nan sai ka ce Allahumma ballig sawaba ma karatu. wa nura ma talautu li arwahi walidayya wance da wani Kowana da wanci sai ka faɗi sunan iyayenka guda biyu a wurin sai ka ce Allahumma aghfir lahuma warhamhuma kama rabbayani sagira wa'fu anhuma wa tajawaz an atihima. Waje alil jannata wahuma. اللهم ارزقهما مجاورة خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصاحبة هاتم الأولياء مولانا أبي العباس التجاني أمد الله علينا من بركاته آمين اللهم زد لهما مغفرة ورحمة وعدفة وتوفيقا ورضا بفضلك wa rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin sai salatul fatiha daya baka iya baka kowace to sai sallar dare a ranar ashura sallar dare ana so da daddare ranar ashura bawa ya tashi eh, sallah nafila raka'a takwas nafila raka'a takwas kowace raka'a daya ya karanta abin da Allah ya hore masa ya sawwaka gare shi na alkur'ani tun daga lahu har zuwa bakara abin da ya gadi zai iya bismillah ya yi idan Allah ya taimaki bawaye wannan nafila raka takwas ya karanta duk abin da ya sawwaka to duk wani da ka sani mai iya sifanta lada ko wani mala'ika da ka sani wanda yake ƙwararre wurin sanin lissafin adadi na sakamako ba zai iya sifanta abin da Allah zai bashi ba a wannan dare na lada a wata riwayar kuma nafilar ba raka a takwas ba ce a hudu ce a wata riwaya wannan riwaya ta farko raka a takwas a karanta abin da isa waka abin da aka iya amma wannan riwayar ta biyu ana so a yi sallah ranar ashura din nan nafila a hudu kowace raka a karanta fatiha ɗaya kul a ahad kafa goma sha biyar duk mutumin da ya wannan sallah Na raka a hudu fatiha ɗaya ƙulhuwan lahu sha biyar a ranar ashura to gafarar lahu lahu hamsina aman madiya wa hamsina aman muqbila wa bana lahu alfa min barin min nuri haka annabi ya ce alaihi duk mutumin da ya fula a ranar ashura raka a hudu fatiha ɗaya ƙulhuwan lahu sha biyar kowace raka'a to Allah zai gafarta masa wato zunubin shekara hamsin da ta wuce sannan za a gafarta masa zunubin shekara hamsin da za ta biyo baya sannan za a gina mai mimbari dubu na haske to bayan bawa ya idar da wannan sallah raka hudu sai ya karanta wannan addu'a kafa bakwai Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablagar rida wa adadan ni'am wa zinatal arsh Lamar malja wa la manja min Allah illa ilayhi subhanallahi adada shafi'i wal wa adada kalimatillahi tammati kulliha as'aluka ya rabbi asalamata da rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ونعم النسير وصلى الله على خير خلقه Muhammadin. Wala alihi wa sahbihi ajma'in wannan duka bayan mutum ya kammala su Allah ya taimaki mutum ya karanta wannan addu'a da karanta ta to ba zai mutu ba wannan shekara idan Allah ya ba bawa damar ya karanta wannan addu'a a cikin wannan rana ta ashura to sai ya ga shekaran mai zuwa insha Allah in Allah yana nufinsa da mutuwa to ba zai ba shi iko ya karanta ba idan ajalinsa ya yi Allah ba zai datar da shi a bisa ya karanta wannan addu'a ba to bayan nan kuma akwai wata falala ta ayatul hirsi kafa ɗari biyar da ake karantawa ranar ashura wannan daga maulana shekul islami ne wasu adatul anami الشيخ Alhaji Ibrahim Yes. radiyallahu ta'ala an wardahu an amin kamar yadda ya zo a cikin littafin ziyaratul jawahir min yawaqiti alfazin wa duraru hikam fi fununi ulumi shatta an gane ko wanda maulana sheikh ahmad ali abul fathi radiyallahu ta'ala an wardahu an amin ya tara to a ciki ne shi radiyallahu anhu ya bada wannan fa'ida cewa ranar ashura ana so a karanta ƙulhuwallahu kafa ɗari biyar so da ka sai mu kokari mu karanta wannan sura suratul ikhlas wato ƙulhuwallahu kafa ɗari biyar to a taƙaice wannan su ne abubuwan da ake so a yi a ranar ashura allah ya datar da mu allah ya tsarkake zuciyarmu allah ya taimake mu Allah ya kiyaye mu dukkan sharri, Allah ya ba mu dukkan alkhairi, Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ya ɗauke mana dukkan fitintunu. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya haɗa kan musulmi ya ba mu kalma ɗaya mu dinga tafiya a kanta Allah ya raba mu da jita-jita Allah ya raba mu da jiye-jiye Allah ya raba mu da mugun gani da mugun ji Allah ya yalwata arzikinmu Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai amfani Allah ya cika zuciyarmu da san annabi da imani ya cika aljihunmu da kuɗaɗe kowane iri na halal Allah ya sa duk san sa hannu a aljihu sai mun ji dumus kar Allah ya sa mu ji waya Allah hana mu maula da roƙo Allah kar ka bari mu je gaban makiyinka mu durƙusa Allah ka sa kowa ya shiga damuwa ya zo wurin mu kuma mu bayar daga falalanka. Allah ka ƙara mana ƙaunan annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka dawwamar da mu a cikin faɗin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah har ta saba da mu kamar yadda muka saba da ita ranar mutuwan mu in ta zo wannan kalma ta ziyarce mu faɗe ta mu wuce mu bar kowa da rikici a duniya albarka annabin rahama, sallallahu alaihi sallama ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mu ji sallar ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya malla lahu shabahun kalla wala waladu a gis obaidan wa farji karbahu abadan يا من لا شبيه له حقا ولا أنت من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجليل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا حمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وبداله العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين